Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai duba batun matakin da hukumomin Amurka suka ɗauka bayan da wasu bankunan ƙasar biyu suka ɗauki hanyar durƙushewa. za kuma mu duba yadda aka gudanar da bikin karan masu ruwa da tsaki a fagen shirya fina-finai na oscars da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata da kuma tasirin ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya kai jamhuriyar niger yau batutuwan da zamu mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla To a farkon makon nan ne shugaba Joe Biden ya tabbatar wa da Amurkawa cewa fannin bankin kasar na da cikakkiyar kariya kuma kudaden da mutane suka zuba a wasu bankuna biyu da suka durkushe ba za su salwanta ba. A ƙarshen makon da ya gabata ne bankunan Silicon Valley da ke jihar California da na Signature da ke jihar New York suka durkushe. Lamarin da ya janyo ɗarɗar a zukatan masu ajiye kuɗi a banki. All customers who had deposits in these banks can rest assured Shugaban Amurka Joe Biden kenan yake cewa ina mai tabbatar da dukkanin kwastomomin da suka ajiye kudadensu a waɗannan bankuna cewa kudadensu ba za su salwanta ba kuma ko a yau suka je cirewa za su samu kuɗinsu. Biden ya kara da cewa kwastomomin za su samu kudadensu ne daga irin kudaden da ake sa bankuna su ajiye a lalitar gwamnati saboda faruwar irin wannan lamari. ma'aikatan gwamnati da ke kula da sha'anin hada-hadar kudade a amurka sun karbe ragamar bankunan silicon valley da na signature a ranar juma'a da ta gabata bayan da alamu suka yi nuni da cewa sun ɗauki hanyar durkushewa lamarin da ya sa masu ajiya a bankuna suka yi ta rige-rigen cire kudadensu a lokaci guda bankin silicon valley wanda ke da kadarar da ta kai dala biliyan 200 shine banki na biyu mafi girma da ya taɓa fuskantar matsalar durkushewa a tarihin amurka To sakataren harkokin wajen Amurkan Antony Blinken na ziyarar kwana biyu a jamhuriyar Nijar, ziyarar da ya fara daga jiya Alhamis. Babban jami'in diplomasiyar Amurkan ya gana da takwaran aikinsa Hasumi Mas'udu kan batutuwa da suka shafi kasashen biyu. Nijar dai da Amurka na da daɗaɗɗiyar hudar diplomasiyya inda suka kasance jagorori a yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Baya ga fannin tsaro, Nijar kan samu tallafin ɗaruruwan miliyoyin dalar Amurka a kowace shekara don ayyukan raya karkara da suka hada da noma da kiwo da dai sauransu. To koyaya masana ke kallon wannan ziyarar ta Blinken a Nijar? Kalla tari tsohon ministan tsaro ne kuma ɗan majalisar dokoki a jamhuriyar ta Nijar. Babban nasara ce cikin eh, alaƙa wadda ƙasar mu ke da ita a cikin duniya. Babban matsayi ne ga ma'aikatan ƙasanmu a ce sun samu bakoncin wannan bako a mu. zan iya tuna muku wancan some da an kai tsakanin ƙasashen afirka da amurkawa babban tarbe shugaban ƙasar amurka ya ma shugaba bazum to kuma a wannan lokacin ne an ka rataba hannu bisa ga rejejeniya da dama ta kuɗi ta taimako wanda za a ba ƙasashen afirka musamman ƙasar nijar. To dangane da batun fannin tsaro, mai sharhin ya ce nan ma akwai kyakkyawar alaka tsakanin ƙasashen biyu. Ka sani ƙasar Amurka ce ke ba da horo ga wata rundunar soji ta musamman wadda ake ce mafen First Expeditionary Nigerian. Yawancin jirage wanda aka gare mu da Amurka sun ka ba mu su kyauta. Da na ɗaukan mutane sojoji da na leƙen asiri duk Amurka sun ka ba mu su kuma dukkan su kyauta ne an ka ba mu su. Wannan ziyara za ta ba mu damar su yi bita a halin yanzu ta fuskar tsaro kenan muke iya samun damar su gane har yanzu akwai sauran zomo kaba kenan har yanzu muna bukatar taimako ta huska kayan aiki taimako ta huska horo na sojojinmu wannan dai shine karan farko da wani mai rike da mukamin sakataren harkokin wajen amurka ke ziyartar jamhuriyar nijar duk da babbar alakar da ke tsakanin kasashen biyu to idan muka leka fagen shirya fina-finai a game da bikin karan masu ruwa da tsaki a harkar fim na oscars da aka yi a makon da ya gabata fim ɗin everything everywhere all at once shi ya lashe mashahuriyar kyautar nan ta fim mafi kyau a bikin oscars da ke karan masu ruwa da tsaki a masana'antar shirya fina-finai ta hollywood wanda aka yi a daren lahadi and the oscar goes to everything everywhere lokacin kenan da ake ayyana fim din a matsayin wanda ya lashe kyautar ta oscars labarin fim din ya ta'allaka ne akan wani iyalin amurkawa 'yan asalin china da ke kokarin shawo kan matsalolin da suka dabaibaye su jarumai michelle yeoh ke hoi da jamie lee curtis da suka fito a fim ɗin sun lashe kyaututtuka na oscars guda uku kwan wanda ya shiga harkar fim tun yana yaro amma ya janye daga harkar tsawon shekaru ashirin da kuma curtis sun lashe kyautar masu taimakawa jarumai masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a wannan makon sai wani jiko idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin sulamu mini barma da judy latest gashin da suka taimaka wajen hada wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa kasance lafiya